Gwamnatin jihar Kogi a Najeriya ta ce ta tafka asara ta miliyoyin naira a sakamakon wasoson da wasu suka yi ma kaddarorin gwamnatin jihar da ma kayan abinci da aka ajiye a ma'ajiyar gwamnatin jihar Kogin. Bayanai dai sun nuna cewa an samu asarar rayuka a lokacin da dubban jama'a suka auka ma ma'ajiyar adana abinci na gwamnatin jihar Kogin kamar yadda wani shaidun gani da ido ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. Kuma wannan lamari ya sa saboda turmutsin jama'a ma kusan zan ce mutane uku sun rasa rayukansu a wajen mata biyu namiji ɗaya. Saboda bala'in zafi da turere ne da aka rika domin kusan ma wajen wajen cikin rumbun ma ba iska mutane kusan abun ya kagara wasu ma da ƙyar suke fita hanyar shiga kuma na ake fita har Allah ya musu rasuwa wajen. Mr. Kensley Panwo shine kwamishinan labarai na gwamnatin jihar Kogin ya yi ƙarin haske haske akan abin da ya faru. It is quite unfortunate the amount of damage uh, that was done uh, by hoodlums and sponsored talks, uh, but we are grateful to our very gallant security agents. Ya ce abin takaici ne, ƙaddarori na miliyoyin naira sun lalace daga wasu 'yan tamore da kuma wasu zaune gari banza da aka ɗauki nauyinsu. Muna yaba ma jami'an tsaro akan ƙoƙarinsu na shawo kan lamarin cikin hanzari. kuma gwamnatin jihar Kogin za ta zakulu waɗannan ɓata gari domin tabbatar da an hukunta su. A jihar Naijama a ranar talatan nan da ta gabata an samu waɗansu da suka fasa rumbunan ajiya na wasu ‘yan kasuwa a garin Sulaja. ciki har da na kamfanin Dangote, in ji shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga. Akwai Dangote Warehouse Kaduna Road items da ke cikin warehouse akwai rice, akwai maize, akwai guinea corn akwai pig milk sachet akwai warehouse da yake beside madalla motel hmm. na mutum uku su ma an fasa an yi masu barna. Masu sharhi dai sun ce jama'a fa sun fara wuce gona da iri don haka akwai buƙatar ɗaukar mataki in ji ɗaya daga cikinsu Malam Yusuf Ladan. Wanda aka kama da hannu dumu-dumu cikin wa'innan bannan su ma a hukunta su. Ka abu abun ya wuce haka kawai sa. Bai kamata a bar shi ba saboda idan aka bar shi nan gaba abin da zai faru zai fi haka. A halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ta ce ta samu nasarar cafke wasu matasa goma sha bakwai da suka so shirya wata zanga-zanga ba tare da izinin hukuma ba a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.